sai muna maka barka da zuwa Allah Ubangiji baraka wa ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya kuma Allah ya saka da alkhairi duk waɗanda suka kawo ma jarma kafa wannan wurin muna addu'a Allah mai da kowa gidansa lafiya jarma Allah ya saka maka da alkhairi garkarka sananne garka ce a san duk lokacin da an kai lalura mai kama da haka za ka tara mutanen alkhairi domin a mutane wa'azi Allah ya saka ma da alkhairi.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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجد دعوتك نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتكون منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم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 سبحانك na لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yan uwa al'ummar musulmi an halarta wannan fataitacciyar walima tun daga shi uban buki wato mai gayyata mai girma jarman kabi kuma tsohon mataimakin gauna na jihar kabi kuma halin yanzu sakataren tsare-tsare na jam'iyyar A.B.C a matakin ƙasa iyalinsa mayan-mayan malamai da aka gayyato tun daga shi sheik dr ibrahim daurawa aminu ibrahim daurawa da kuma farfesa abdallah gadon kaya da sauran malamanmu na cikin gida da na waje mayan-mayan baki da suka zo ba amsa wannan kira amsa wannan walima ba kara ba domin amsa walima in mutum ya kira walima a zo ba kara ta hankali ba aikin mu ne na addini da addinin mu ya karantar da mu cewa in aka kira ka zuwa walima to ka amsa har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ba ba ya saba mishi ashe kun ga ba kara ba ce haka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karɓa mana wannan aiki baki daya a gaskiya ba don ana cewa yabon gwani ya zama dole ba da ba cike komi ba game da shi jarma saboda abubuwan da an ka faɗi an faɗi da yawa game da shi duk wanda ya taso yana faɗin yabo na alkhairi gare shi to yan uwa musulmi tun lokacin da mai girma jarma yana mataimakin gwamnan jihar kebbi duk lokacin da zai yi walima to yana karantar da wani darasi cikin wannan walima shine ya ce akalla haɗaɗɗen majalisa ta masarautar argungu su zo a yi wa'azi wanda yake ta haɗa izala ta haɗa ɗariƙa da islamu da sauran jama'a musulmi gaba ɗaya. Kun ga wannan shine ya bunƙasa har ta zam yana yin wannan walima a matakin ƙasa ko a ce matakin ƙasa da ƙasa domin wayannan malamai da aka gayyata international ne to yan uwa wani darasi da kuma jarma ya karanta da mutane a aikace wanda ya kamata a jinjina mishi kuma ya kamata al'ummar musulmi na argungu da jihar kebbi da ƙasa gaba ɗaya mu yi amfani da wannan darasi da wannan koyawa. Shi ne, Allah ya yi mishi yawa, Allah ya mai wadatar da inda makaɗa yake son ya kira ko mawaƙa ko 'yan wasan tauri ko 'yan wasan gargajiya yana da abin da zai ba su amma ya ce ba su abuki ne ba malama addini su abokinsa Kunga wannan darasi ne ya kamata duk wanda Allah ya wa ni'ima to yawa Allah godiya ta hanyar wato nuna gode masa ga wannan ni'imar shine ikira walima domin a karantar da mutane addinin musulunci ina ya tunawa shekarun baya da suka wuce tun naira miliyan ɗaya suna da kwari suna da ƙarfi ina jin sun yi kusan ƙarfin dola eh suna da ƙarfi an ce akwai wani mawaki wanda aka gayyace shi amma ban sani ba ba argungu ne ba amma dai an kira shi wani gari mai kama da haka sai aka ce ya taho ga miliyan guda wannan tashan mai ne ya taho wannan mawakin sai ya yi biris ya yi fatali da miliyan ɗaya ne ya ce miliyan ɗaya ba su kai wannan wannan tafiya a kaji Allah kaji tsoron Allah ya rofin kebi to yawa ya in aka ce a sha mai miliyan daya in ya don Allah nawa za a bashi akalla a bashi biyar ko ko goma to amma ya ce ya ƙarfin kuɗin mai miliyan ɗaya. kuma ta yadda bai ba kenan da saboda haka nawa musulmi ga darasi nan aikace ko darussa muna roƙon Allah Allah ya amfana da mu da su wannan karatuka da malamai suka gabatar abu shakka akwai fa'idodi ciki Allah ya saka ma malamai da alkhairi a wannan matsaya wadda yake an takaitaccen lokaci ne abinda yake jan hankali na ake son in yi tunatarwa a kan shi shi ne matsalar al'asala wato matsala ta darasin kyawawan ɗabi'u ‘yan kuwa musulmi annabi sallallahu alaihi sallama ya zo da saƙon musulunci ga mamme akwai aƙida akwai ibada akwai mu'amala sannan akwai ɓangaren asalak da sauran fannoni na darussan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo al'ummar musulmi saboda haka don ka rike tauhidi in ba ka da akhlaq to musuluncin ka bai cika ba in kana ibada kana yawace ibada amma ba ka da akhlaq ba ka da kyawun ɗabi'u to babu shakka musuluncin ka bai cika ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama akhlaq din yana cikin sakon da ya zo da shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai kyawawan ɗabi'u wanda yake kuma shi abin koyi na gare mu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa game da cece laqad kana lakum fi rasulillah laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah mai girma ga waka ya ce ku al'umma al'ummatul islamiyya hakika kuna da kyaukyawan kwaikwayo ga annabi sallallahu alaihi Wasallama. za ku yi kwaikwayo da shi ga abubuwan da ya karantar da halayensa da ɗabi'un shi amma fa ba kowa ka iya wannan aikin ba neman kana yarjullaha sai ga wanda yake ƙaunar Allah ko yake jin tsoron Allah domin yarju yana daga cikin al'alfaz al-mutadada wato yana da ma'ana kishiyoyin juna ko dai ka ce mai jin tsoron Allah ko mai kaunar samun rahama Allah wale wa mal’ahir da wanda yake jin tsoron ranar lahira ko yake kaunar sakamakon lahira wannan lalle lalle ya tabbatar da ya yi kwaikwayo da Annabi sallallahu alaihi wasallama da kyawawan halaye ummul mu'minin Aisha Allah yarda da ita ta ce khuluquhul Qur'an wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama ɗabi'unsa kamar yadda Alƙur'ani ya yi bayani wato Alƙur'ani ya sifanta sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala yace إنك لعلى خلق عظيم بسم الله الرحمن الرحيم نور والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنود نعم. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم الله يساك هذا الخير to mahallu shahidi a cikin waɗannan ayoyi na suratul nun suratul qalam Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ba da shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana da wato kana gusa ga kyawawan tabi'u masu girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai tausayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai riƙon amana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai jin kunya kai duk wata ɗabi'a ta ƙwarai duk wani hali na ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da shi saboda haka yan uwa musulmi rashin wannan darasi rashin tsabbaka wannan darasi rashin kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallama ga kyawun ɗabi'unsa yana cikin abin da ya maishe mu baya abin da ya kawo na matsaloli a cikin wannan ƙasa tamu Najeriya yanzu nan wato Sheikh Umar Sadiq yake magana akan boko haram kidnapping bandit yake magana akan malaman daji ya ce ba a cewa lakurawa to malam umar jega Allah ya saka da alheri amma dai ni na ce lakurawa yan uwa musulmi ƙasar nan ne fa aka rasa wannan ɗabi'a ko kuma ta yi ƙaramci na gaskiya da riƙon amana ko zan talakawa rashin gaskiya masu mulki rashin gaskiya ɗan kasuwa rashin gaskiya mai saye rashin gaskiya kai hadda aiki an gasa lebarori sai an yi rashin gaskiya sai lebar ya yi rashin gaskiya sai ya yi cuta ya ci amana kai hatta kai cin amana hatta makaranta malamin makaranta ya ci amana ɗalibai su ci amana dodara ta gami zaharar fasadu kenan subhanallah subhanallah yan uwa wani ya taɓa bani labari cewa ya sa lemarori aiki na kwaɓa siminti da kankare to wai huhuwa aka sa cikin tsirin yashi kuma can wani gari na hankali a gari can haka ya wuce birnin kai? Allah ya nufi wata rana ya gano ya ce to a tona yakin nan a tona a gani sai ga buwar suminti yana fisuwa yan wa musulmi abinda cikin abinda ya taimaka ga ci gaba da na da ɗorewa wannan rashin zama lafiya gare mu akwai rashin gaskiya akwai cin amana da ha'inci har ta kai ana zargin wasu jami'an tsaro cewa ai da hannunsu ake kaza da hannunsu ake kaza a kada kuɗi na tsaro amma a ce wasu sun kacanye su ba a sawo makamai da su ba ba a biya allowances na jami'an tsaro ba jama'a wannan ha'inci da wannan cin amana yana daga cikin abin da ya kama da ci baya kuma ya sa tashin hankali da rashin tsaro ya mamaye wannan ƙasa samu saboda haka ina kira zuwa ga al'ummar musulmi ya kamata da yake najeriya ƙasa ce ta musulmi Ba wanda ba musulmi ba akwai kiristoci akwai masu addinin gargajiya akwai segan wanda sun ce ba su addini ko guda kiri sai kazu to ya kamata mu musulmin ne mu gwada mu musulmi na bai yi a ce duk guda ne duk yan najeriya duk iri guda na bane da musulmin da wanda ba musulmi ba duka in dai an ka kai ka wani ofis ko an ka baka wata amana ko an ka aje ka wani wuri ba kayin gaskiya sannan kuma za ka tsare amana muna roƙon Allah Allah ya taimake mu da yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tawazu kaskantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara girma ya tara daraja ya tara ɗaukaka shine wato imamul mursalin kuma shine khairul khalq ya fi kowa da kowa duk kai gaba ɗaya yi su amma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai saukin kai mai saukin kali wanda yake babu girman kai a cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya jama'a musulmi tawada'u lillahi wa uma a kharqi Mu kaskantar da kai ga Allah duk abin da kake ji kun matsayin da ke gare ka kun da a gare ka to kakka yi ta'adun, kada ka yi tarako kada ka yi ujubu kada ka yi mafila kada ka yi wato takaburi mantawa rafa alillahi hula. Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duwanda ya kaskantar da kan shiga Allah bai nuna shi babba ne ba bai nuna shi mai girma bane Allah zai ɗaukaka shi wani zai tambaya ce to wai menene a girman kai kamar yadda sahabba sallallahu alaihi wasallam suka tambaya bayan yayi musu wa'azi akan takabburanci da girman kai da suka ce ya rasulullah ai mutun na son tufafi ne su zama masu kyawu da fito da ado kula mai kyawu mai zane zane irin ta yamsu ko ba ya so yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba sa tufafi masu kyawu a girman kai ba alkibiru matsarul haƙƙi wa gamɗin na abinda a girman kai ne, mutum yana ganin cewa ba isa faɗa mai gaskiya ba za a faɗa mai gaskiya ya yi rabin ce mai tsaye sai ka ni a gaya ma wannan ainihin ya haƙar yin a gaya min cewa kaza gaskiya ne sannan da ƙasƙantar da mutane da walaƙantar da mutane yana ganin kowa ba kowa ba ne saboda darajar da Allah ya masa saboda mukamin da Allah ya masa saboda haka daga ba a iya gano cewa akwai girman ka cikin zuciyar mutum ba a tsaga zuciya a ga abin da a ciki da Allah kawai sa abin da a cikin zuciya amma akwai alamomi akwai alamomi don haka idan aka ga mutum ana gaya mishi gaskiya ai karɓa ya shure ta akwai alamar kyamar girman kai idan mutum yana yin takama idan yana rena mutane ya da kuran mutane bai ɗauke su komai ba saboda matsayin da aka rai to wannan yana nuna girman kai dan uwa akwai aban tsoro game da girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibri wato ba zai shiga aljanna ba wanda ya za akwai misalin kwayar burburwa ko misqal wato nauyin abin nan da abin da ake cewa miskal kuma a ce karamar tururuwa ko karamin kiyaci ko kuma irin abin da ake gani cikin wato taga ko wata kusuwa wanda yake kamar wani haƙi ne amma ko ka kamo ka ka iya kamo shi idan yan uwa musulmi ashe in muna son shiga aljanna sai mun gyara zukatanmu yan uwa musulmai abubuwan suna da yawa amma ina fatan sauran halayen annabi sallallahu alaihi wasallama na arrahmatu wanda Allah ya ambaci wannan cikin Al-Qur'ani cewa harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim Allah ya ambaci wannan sifofi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara ma Annabi daraja kuma Allah ya taimake mu ya karfafe mu ga yin kwaikwayo da sunnaci da kuma halayen sa kyawawan dabi'u wanda ya ce buyattu bai wutan mima makarimar Nabi sallallahu alaihi ya ce an aiko ni ne ni ne manzon karshe don in in kammala kyawawan ɗabi'u dama kyawawan ɗabi'u akwai su ga mutanen kirki ko da wanda ba musulmi ba ana samun ya ɗan wani abu ko da kaɗan na sa ce kaiwa ne yana da hali wanda yana da hali mai kyawu to amma addinin shi zai kammala wannan halayen ya sa mutum ya zan kamili in ya yi koyo da annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan nake takaitawa sauran lokaci na baka ce lokaci ya ba na ban ma malamin da zai zo ba assalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar mai girma prof Muhammad Abubakar Wali ɗaya daga cikin mayan da tsawon wannan ƙungiya ta jama'a ta izalatul bid'a wa ikamatu sunna mai kwata a jawar